Bismillahir Rahmanir Rahim. Bariki alalan gero kashi na bakwai. Fatima tana kuka ba tare da wani ya rarrashe ta ba sai da ta yi mai isar ta sannan ta rarrashi kanta ta miƙe da ƙyar ta koma ɗaki. A firgice ya farka daga gadon daga dogon suman da ya yi yana waige-waige da sauri Habu ya ƙarasa kusa da shi ya riƙe shi. Shi ko ina a ƙoƙarin ƙwacewa yake yi da ya ga Habu bai da niyyar barin nasa ne ya ce, budurwa ta rumana na gani ɗazu, please ka bari in isa gare ta, kar ta sake kar ka sake ta tsere mini. ya faɗi hakan yana ƙoƙarin tura habu daga rukun da yi masa yayi magadi ba fa budurwarka bace ba matarka ce rumana wacce ka saka cewar habu yana ƙoƙarin mai da shi kan gadan aure na da rumana ai bai saku ba habu mutuka raba ne ka daina cewa na sake ta zaka kashe ni ne ya faɗi hakan hawaye na fitowa daga idanuwan nasa tausayinsa ne ya kama abu duk da dai bai fahimci yayin nasa ba da manufarsa amma ya tausaya masa shigowar mai gari ne ya sa ashraf yin shiru ya koma ya kwanta yana bin mahaifin nasa da idanu gaban gadon mai gari ya karasa ya kira sunan sa amsa ba sai da ya dago idanuwansa yana kallon sa ashraf ya jikin naka kida kai kawai yayi sannan ya dubi mahaifin nasa a raurane ya ce abba wace ce kuka aura mini kuma hajiya ta sa na sake ta wace ce ina son sani yayi tambayar yana hawaye rumana ce yar gidan amini na mai cikin nan ta da zuciyar ashraf baki shi na rawa Sharafafu ya amsa zancen da cewa iyaye magaji ai ita ce amaryar taka da tayo cikin shege. Ba shege bane ba ɗana ne nawa ne ya faɗi haka yana ƙoƙarin ya shaƙo wuyan Habu sannan ya ƙara da cewa cikin jikinta ɗan sunna ne ɗana ne Habu kar wani ya ƙara yunƙurin sheganta mini ɗa. Ya faɗi haka yana raba idanuwan kallon gargaɗin yana yana raba kallon gargaɗin gargaɗin har da idanun mahaifin nasa. Shiru dukkaninsa suka yi saboda sun fahimci ciwon hauka ya fara taɓa ƙwaƙwalwarsa. nuni mai gari yayi wa habu kan yayi shiru sai an sallame su da kira ashraf ya kuma ya kuma kwana a asibitin da safe ko ya da balli dole ta sa aka sallame shi ba dan ya warke ba sai dan tsabar masifar kiran sunan rumana da ya kwana yana yi lamarin da yasa sa habu babu shiri suka nemi sallama dan haka aka sallame su ya kamata ka fito fili ka sanar da mu ainihin abin da yake faruwa da kai tsakaninka da Romana yin shiru babu abin da zai amfanar cewar mai gari bayan sun isa gida sun zauna a falon mai garin abbar Romana kawai nake so a dawo min da ita wallahi ba zan rayu ba idan babu ita cewar Ashraf yana share kwalla da tattaran masa a idanuwansa kai karka raina wa mutane hankali mana uban waye tsaran naka anan yarinya har da cike shege da tayo ta zo maka da shi gida amma ka kasa ka kasa yin bayani gamsheshe da zamu fahimce ka ka fita a idanuwa na magaji in rufe cewar mahaifiyar shi cikin fushi da ta ji kamar ta zane shi saboda haushi cikin cikin eh, cikin jikin rumana hajiya ba shege bane ba ɗana ne nawa ne hasali ma ni ne namiji na farko da na sani da na fara sanin ta ya mace ba tare da ya ji kunya komai bai furta mata haka salati hajiya ta ɗauka gami da tafa hannu sannan ta saki tana riƙe baki ta pos ka tura mata cikin kenan ta je ta amso yau na ji abin da ya girme ni ni Aisha aboki aboki na nisa ya zo har nan ya dauko ta ya kai ta can gidana a Abuja ta kwana biyu ya faɗa hakan ne dan kariya ga zubewar mutuncin romanin in aka ji cewar ba su san da ma aure a tsakanin su ya kwanta da ita magana ta kare Ashraf tun da ka amshi ciki ba mu da ta inji mai gari ni ina da ta wallahi ai yarinyar nan cewa ta yi wurin yawon barki ta samu wannan cikin ni na eh, ni na ce ta ce hakan Ashraf ya faɗa wa mahaifiyar tashi da ta fara kai shi wuya Sharhadiya ta yi tana tuno kuma abin da za ta ƙara cewa zuwa can ta yunƙuro za ta yi magana da sauri mai martaba ya katse ta da cewa cikin ya amshi abin shi nashi ne Hajiya dan Allah magana nan ta wuce ta wuce daga bakin ki haka. Zancen auren shi da Samira fa Hajiya ta faɗa ba na son ta hajiya don Allah ka bar eh, ku bar ni in dawo da matata kawai ta ishe ni rayuwa cewar Ashraf Amara ce wallahi in baka amince da aurenka da ita ba wannan fitsararriyar yarinyar kai da ita har abada cewar hajiya tana huci hajiya yanzu ko dan haka yana nufin ko da hakan yana nufin bakin ciki na ko da hakan yana nufin mutuwar yana nufin mutuwar ka ne magaji sha wanda bai san abin da ke masa ciwo ba aure ne da Sabira wallahi ko bayan raina ne sai ka aure ta in dai ni ce uwarka tana gaba fadin hakan ta miƙe ta fice daga falon ranta a mutukar ɓace wallahi abba bana santa dan Allah abba ka bawa hajiya hakuri bana santa Ashraf ya faɗa yana kuka ka nutsa Ashraf ka kwantar da hankalinka kai namiji ne mijin mace hudu kuma kowace da halinta za ta zauna bana son wannan koke-koken ka yi wa mahaifiyarka biyayya dan a zauna lafiya ka dai ji ko shiru yayi kansa na ƙasa ya kuma kasa magana to shi taya ma zai zauna da mace biyu wacce yake so da kuma wacce baya son jin ko sunanta a ce kuma zai yi adalci anya hajiya bata bata yankar masa tiket din shiga wuta ba mahaifinsa ya ma yana kwantar masa da hankali kamin ya nutsi ya ce to abba rumanar fa kuma sakin da ne mata fa tunda da ciki a tare da ita ashraf kana furta kamai da ita aishi kenan ta dawo matarka sai dai igiyar aurenku maimakon uku ta dawo guda biyu tun ka abu yi shiru ashraf yake furta na mai da ita ya fi sau goma murmushi mai gari ya yi tare da cewa ka je ka samu ka samu kai wanka ka kimtsa habu ya raka ka gidan nasu ka da ita tun da ta dawo mazauninta na matarka na gode abu na gode cewar ashraf lokacin da ya miƙe da gudu ya rungumi mahaifin nasa sannan ya fice da falon da sa yana kiran nambar habu shi kuma mai gari ya nufi bangaren hajiyar ashraf din don su yi magana ta fahimta hajiya shi fa yaron nan da kike so yayi. Eh, hajiya shi fa yaron nan da kike so yi miki biyayya ba haka ake yi ba wannan fushin naki maimakon su yi miki biyayya tsoron ki za su ji bare yaro kamar ashraf a ce bai wuce ki zage shi ba dan kawai kin haife shi me yasa kike haka ne cewar mai gari a tauce bayan ya ya same ta a shashin nata kafi kowa sanin halin magaji ko kaɗan bai da saukin kai in nace da lallama zan bi shi da lumana ba zai yi abin da nake so ba yanzu in ya auri samira wuta ta mutu kenan ko eh ta mutu sai aure ta sai dai zai maido da matarsa rumana san ban amince ba da ta ci gaba da zamansa da rumana cewar hajiya tana muzurai to babu aurensa da samira har abada mutukar ba zai zauna da rumana ba in dai ni ne madaurin auren auren ɗana yana kaiwa nan ya miƙe sai fice sanin hali aka ce ya fi sanin kama ta san inda ya yi fushi irin haka yana da wuyar sha'ani hakan ne yasa ta yi sauran shan gaban sa ta zube gwiwar ta ƙasa ta ce tuba nake ranka shi daɗe na amince ya dawo da ita kuma ya auri samirar ahimin afuwa tsayawa ya yi bai ce komai ba ya jima a tsayin ita kuma tana durƙushe kamin ya samu guri ya zauna ya sauke ajiyar zuciya ya ce ba damuwa Allah ya ba su zaman lafiya sai dai ina mai ƙara jan hankalin ki ki daina shiga sabgar da bata shafe ki ba ko da ya dawo da matarsa babu ruwanki da ita shiga sabgar ta da kike ne yasa ta raina ki wanda ko dan cikin ko dan cikin ki ne kika ce zaki yi masa hakan ba za ku shirya ba ki kama girman ki da matsayin da Allah ya baki amsawa ta yi da to kawai ba dan ranta ya so ba haka dai ta nusar da ita kamin ya baro shashin a shiga gwangaye sannan ya buɗe ma'ajiyar kayansa wacce ta fi shekara goma rabon da ya sa kayan cikinta tun lokacin da iyayen nasa suka fara bujiro masa da batun matan da suke so ya aura zaɓo masu zaɓo suka yayi masu kyau ya saka ya fece jikinsa da turare sannan ya zo falo inda inda habu ke zaune zaman jiransa ya fito su tafi bikon romanar habu amma dai ma'ajiyar kayan nan da bana nan ana kulawa da su ne na gan su fes kamar ban jima kamar ban jima da eh, ban saka su ba ashraf yayi tambayar yana murmushi murmushi abu yayi sannan ya sannan ya ce watanni shida kenan romana na kulawa da komai na shashin nan ita ce ke gyara maka kayan ba tare da ta san naka bane ba ya faɗi hakan yana murmushi wani sanyi ashraf ya ji a ran shi jin rumana ke kulawa da kayan sa muje da sauri habu na kosa in sata idanuwa na cewa ashraf a lokacin da suka shiga mota tafiya ba mai nisa ba ce ba suka iso kofar gidan na su rumana sosai sayin su ya kama ashraf don ganin inda suke rayuwa sallama suka yi a kofar gidan amira ce ta fito don ta ga ko suwaye sosai ta yi mamakin ganin ashraf tare da habu bakin ta har rawa yake gurin faɗin ku ne murmushi yayi tare da cewa mu ne yan birni ya faɗi yana murmushi dariya ta yi gami da rufe fuskarta ta ce a kunyace sannan ku da zuwa bari mu faɗa musu juya ta yi ta koma cikin gidan tana mamakin ganin ashraf to dama shine mijin na rumana lalle rumana mai sa'a ce a rayuwarta shine zancen da ke shawagi a zuciyar Amira rumanan na rumanan na miki zancen fara zuwa awo amma kin ki ko ke ba mai faɗa miki ki ji ko haka kika zaba ko cewar ummanta dama hirar da suke yi kenan akai sallama Amira ta fita shigowar Amira a dabure ne ya saka suka mai da hankalin su kanta ita ko cewa take yi yan gidan mai gari ne suka zo tsakiyar mana ta yi gami da kau da kanta gefe ɗaya ita ko umma hijab ta dauko ta saka sannan ta ce sa Amira ta shimfida musu tabarma ta ba Amira damar ta je ta shigo da su ita kuwa mana dan kwalin ta ta turo gaba ta jefa cingam a bakin ta ta fara taunawa Amira ce a gaba suna binta a baya ko da ya shigo idanuwansa a kan girmbiyar tasa ya sauka ya sauke kallon nasa kallo ɗaya yi mata ya fahimci barkancin nata ne ya motsa murmushi ya tsinci kansa dai har ya sami gefen ya samu guri gefen habu shi ma ya zauna yana karewa gidan nasu kallo umma barkanmu da warhaka cewar Habu yana murmushi barka dai Habu Bakar kun zo lafiya cewar Umma lafiya lau Umma Ashraf wanda san bai ma san ana yi ba hankalinsa na kan rumana babu abin da yake irin ya ji ta a jikin babu abin da yake so irin ya ji ta a jikin shi yadda take tonar kam din nan sosai yake burge shi sai dai ya rasa fushin ko na menene take yi da shi abu ne ya dan sa da hannu sannan sannan a firgice da hayyacin nasa a kunyace ta kunya ce ta kama shi na ganin sun hada idanuwa da Umar Rumana tana kallon shi sun koyar da kai yayi kasa yace an tashi lafiya umma lafiya laudana na ya aiki ake alhamdulillah umma mun same ku lafiya lafiya kalauya wajen su hajiya duk suna lafiya suna gaishe ku murmushi umma ta yi dan ta san zancen ba haka yake ba dan babu ta yadda za a yi hajiya ta ce tana gaishe su amma a fili sai ta ce muna amsawa da kyau shiru ta biyo baya na yan wasu daƙiƙu kamun habu ya ce umma mun zo ne dama mu bada haƙuri rumana ta koma ɗakin ta amince da komai mun yi magana da mai gari kamun zuwan ku anan ta waya saboda haka ni ba ruwana a wannan magana ba ku mun komai ba kuma kai ma habu kuma kai ma abokiyan ta ka cire kanka a sabgar su in sun ga za su shirya su zauna lafiya alhamdulillah, in sun ga ba sa son auren su rabu wannan ita ce magana ta ƙarshe akan magana ta ta ƙarshe akan wannan sabgar taku cewar umma hankalin ta kwance wannan gaskiya ne umma Allah kuma ya saka miki da alkhairi ya ƙara lafiya da nisan kwana cewar Habu yana mai ƙara sar da kai ƙasa miƙewa amma ta yi tabbar gurin shi ma Habu waye ya fice zuwa kofar gida yana mai cewa Amira mu je ki taya ni hira ko Mamsu ta bi shi a baya zuwa inda su take ya rage daga ango sai amaryarsa a zaune a wajen wacce ke cika tana faman batsewa. Dago idanuwa ya a hankali ya sake kallon ta ko kadan ita kallon shi bai dame ta ba. A hankali ya matsa kusa da ita ya ce a tauce sharon na babu ko gaisuwa. Wata wararara eh, ta watso masa daddara da ran idanuwan nata ta sake turo dan kwalin ta gaba ta kau da kanta gefe. Bai ji daɗin hakan ba dan shi ba a masa irin wannan hakan a ko ina bare kuma a barantana kuma abar da yake so ce take masa wannan kallon wanda baya kauna shi ya sosu sosai amma sai ya danne yace a taushe ki ya hakuri rumana komai ya faru ya faru ne a cikin rashin sani ki ya hakuri ki kwantar da hankalin ki mafahimci juna wani wannan surutun da kake ta yi na menene ba bariki ce ta hada mu ba ta juye ta dawo iskanci ta juye ta komo aure ta karkare a saki to me yayi saura a tsakanin mu kuma ta mai tambayar cikin bacin rai ya yi mamakin fitar maganar a bakinta amma sai ya cije ya ce rumana akwai so mai karfi a tsakanina da ke wanda nake miki bai kamata ki dora laifin komai a kaina ba so ko dai sha'awa ka ga malam da ma tashi kai ka fice a gidan nan da ya fiye maka da ni ban da lokacin sauraron ka da karfi ya sa hannu ya janyo ta kusa da shi ba tare da yayi la'akari da da cikin da ke jikinta ba ya ce cikin fushi amma a tautashe ko sha'awar taki nake yi laifi ne ko baki kai ayi sha'awar taki bane ba karfa ki ce zaki raina ni dan haka ya faru da ni kokarin kwacewa take daga rukun da yayi mata tace ba aure a tsakanin mu ka daina rike ni dan ni din nan dan nan gidan ba gidan fasikanci bane ba ba gidan fasikanci ne irin naka na Abuja ba maganar ta yi masa ciwo amma ya san ta faɗi gaskiya dole shi zai sako da kansa ya bata hakuri Romana na san nasa sake kuma na ce na dawo da ke kin ga kina nan a mazaunin matata kuma ina mai miki albashir cewa auren mu mutuwa ce kawai za ta raba shi Shewa ta yi ta miƙe tare da cewa za ku ka mutu da wuri in dai Romana ce tashi ta tana kokarin wucewa ta gefensa da sauri ya sha ta ya kamo hannuwan nata ya ce kamar ya zaki kuka ba kya so ne kike burin na mutu rumana aukai har ma tambaya ta kake yi to bana sankani ka ban ma taba jin ka a raina ba rikice ta hada mu kuma ta raba sai me ribar bariki ce da aka samu ta kai maganar tana nuna cikin jikinta cikake tas ya dauke ta da mari cikin tsananin fushi ya ce yana mai ci da baki ko da tozarci zan dauka daga gare ki amma ko da wasa karki kuma sheganta mani dana idan ba haka ba za ki sha mamaki yana kaiwa nan bai jira amsar ta bai sa kai ya fice daga gidan ransa a matukar ɓace rage kuma tunda ta yi ta rushe da kuka mai cin rai ta jima tana kuka umma bata ce mata komai ba ta ci gaba da ayyukanta sai da ta gaji dan kanta sannan ta miƙe a gurin ta koma ɗaki tana tuno wulakancin da za ta masa wanda kare ma in ya gani ba zai ci ba shi ko ko da ya tafi in banda huci babu abin da yake yi na furtsar da iska a bakinsa tabbas zai tura komai amma banda wulakanta masa eh, eh, eh, banda wulakanta masa da tun kafin ya zo duniya abu da ke gefe ta tafi da sauke bai ce da shi ba har suka iso gidan kamin yayi fakin ma shi ya fice ya fice daga motar ya nufi shashin nasharan shi a a bace me rumana take nufi ne meye nufin ta ita ce tambayar da yake yi wa kansa tun da ya kulle a ɗakin nasa duk wata nutsuwa ta shi ya rasa ta dan ya fahimci Romana ko kadan ba ta san shi dole aiki ne babba a gaban sa da ganin ya jawo hankalin ta gare shi dole a matsayin mahaifiyarki zan baki shawara Romana aure fa ba abun wasa bane ba ki nutsi ki san abin da ke miki ciwo mijinki zaɓin mahaifinki ne kuma yana yana gargarar mutuwa ma batun auren ku yake yi dan me zaki bijire yanzu ki nuna baki so cewar umma mahaifiyar Romana a lokacin da suka zo gurin bacci share hawayenta ta yi da ke biyo idanuwan nata ta ce a raunane umma bana son ashraf kwata-kwata da shi da iyayensa habu kawai nake so doke mata bakinta ta yi sannan ta ce habu kanin mijinki ne wanda babu aure a tsakaninku har abada dama haka don haka ba ma ki bane ba haramun neman aure akan ki kuma ki zancen wani ki kiyaye harshen ki kar ya kai ki ga halaka rumana cewar umma cikin fushi ni dai ki taimaka ki sa ya sake ni umma saboda uban shi shi baya so na um, umma cewar rumana hawaye na biyo idanuwan nata za ki fahimci waye mai gari a gare ki masoyi ne ko maki amma sai nan gaba abin da nake so da ke ki jure a maida ki dakin ki ko haihuwa ce ki a can sai ki fito cewar umma cikin yanayin da ba za ta gane wayo ta yi mata ba bayan sati biyu da faruwar komai ashraf bai sake yunkurin zuwa gidan su rumana ba duk da hankalinsa na kansa zaune yake a gaban mahaifinsa suna magana kan batun aurensa da samira da mahaifiyar shi wacce ta uzura wacce mahaifiyar shi ta uzura akan a daura daga baya ta tare in ya gama kintsawa wallahi abba bani da ra'ayin auren samira ko kaɗan a zuciyata dai zan dai yi biyayya ne amma ba dan ina so ba cewar ashraf cikin matsananciyar damuwa tun farko hakan na so ka amma ka ƙi ƙarshe ma sai ka guje mu sai ka guje mu shi lamarin aure a barwa Allah komai shi yafi cewar mai gari cikin sigar rarrashi da tafsasawa ba komai abba Allah yi mana jagoranci amin yanzu ita mai ɗakin naka yaushe za ta dawo ɗakin ta shiru ya bai ce komai ba sai ma girgiza kai da yake yake yi yana kidawa da matsala ne a Ashraf cewar mai gari cikin kulawa da akwai abba ruma na bakaken maganganu take ta faɗa mun kuma ni na kasa jura hakan shi yasa ban kuma zuwa ba cewar Ashraf cikin fushi murmushi mai gari yayi sanin ya dafo kafadar shi da hannuwansa guda biyu sannan ya ce a tsadake su ma ta karkatattu ne dole sai ka hada da hakuri in ka ce ba za ka yi hakuri ba zaman ba zai yi daɗi ba ka je ka sake dubo ta saboda juna biyun da ke jikinta ba za ka dinga nesa da ita ba cewar mai gari yana murmushi ina rasa fushin me take yi abba ban san me na yi mata ba haƙurin dai zaka je ka bata ka je kai ta yin haƙurin kuma musamman yanzu da kake shirin ƙara aure dole sai ka yi haƙuri insha Allahu na tashi eh, da na tashi daga nan zan je saboda ina son wucewa bakin aiki na amma abin ya faskara amai take kamar za ta amayar da abin da ke cikin nata sati guda kenan bata da lafiya amma ta ki amincewa da akai ta asibiti umma tun tana faɗa ita da Amira har ta koma ba tausayi rike da ita Amira take tana wani sabon yunkurin amalan. sallamar Ashraf ce ta karaɗe ko ina na gidan Gaisuwar shigowa aka bashi sanin ya shigo kansa a ƙasa alamun kunyar sirka. Ko yasa da Umma basu yi bai hango rumanar sa na sheka. amai da gudu zai ƙaraso gurin ta ya tallafo ta a gigice yake fadin Me ya same ki me kika ci? Amma saboda halin da take ciki ta kasa cewa komai sai yunkurin aman da ta ci gaba da yi. To ga ta nan dai tun shekaran jiya nake fama da ita ta je asibiti ta ki amincewa komai ta ci sai ya dawo cewar Umma da ke sa a zaune. Umma bari mu je asibitin mu dawo cewar Ashraf duk a ruɗe da dai ya fi kamcewar Umma. haka ya tallafo ta ba dan taso ba sai dan ba da yadda za ta yi jiki ba kwari ga ba lafiya hijab kawai aka saka mata ya wuce motar motarsa da ita gidan baya suka ta kwantar da ita sannan ya ja motar suka tafi asibiti ban saurare anan zamu dakata ku dakace mashirin mu na gaba